العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات لنكي درس كرغاندي ودا مقطع نكرغي قرا لنكو وقرنا نتم من دنيا إن شاء الله قال المجدد رحمه الله ولكن صاروا قرنوا أدقى من دي المقطع السادس kuti tummun di gelle mu qaddima kaya awun wanun ni kannan qaya <clears throat> al farahu bi ma'rifati tauhid sawiyanga ti tauhidin tuagunga وضده أرو التوحيد تيننا معرفة تواغيا صحيحة كيف صحن تنغني idan serebe allah subhanahu wa ta'ala gana ngarjaga an gana tauhidun tu na ta innan tu tuwaru sahanten na ne wajibin yana nan kawai ya kalili ta yi warni suron ni dan tantoya huwa da an ta hohotu tauhidin kibaren da an ta tauhidu ta an ta hila kafetu khairin ta kai kamar da hoga di a hila kafentun kan ta tauhidun tu ke kaman ka khairin tadi wa da tauhidun tu anta hilla kapen tu aka man harsa amatin me ho gadi a wa tauhidun ta wa hilla kapen tu ngama gollitiya khairin ta ke gadi karagandi ken kaman ada tauhidun tu nan gollitai na hilla kapen tu na to gono khairin tu ko manten na ke kamanya de sahih idan nan katina tauhidun tu na gollita na hilla tu na togononga a hatajini hinu hilliya hagati so annanyi anga yaren mundo karlanundo kitabun nogondi hillande annan lagado ga sakata allai hagati so ana ani hilli koyanga anan da sawaban kaka kamma شيخ muhammad bin بن عبد الله رحمه إذا عرفت ما قال لي أنا هون ذكرت لك نرك يمكن أن دعني نسخة نقولتي قلت لك نرك يمكن أن دعني إذا نسخة وذكرت نسخة وقلت gellangana hontu hoke ngara ken konandangani adamani ni. mana tawhidin mana tauhidin manan ni kannan kaga mana tauhidul uluhiyya la ma'budu haqqun illa Allah bat kamanan tano tungu maganta Allah sahih gelli an gana hontu ho kebe igada konanda intabe adamani konanda ngani ada tauhidul uluhiyya nya konanda ngani gellangana hontu ho kebe ngara ken konanda ngani ma'rifatal qalbi an gana tu sondomen tuwagunga warni tuwaxunun ni hilloa maarifatu zihni hillandi maarifatu lqalb maarifatu zihni ay nga xilli nanti mujaradu qawlu lisan mana na hontu ani kiyaye nkamma gollitai an paji sunta maxa watin keda maarifatu zihni haqiren tuwaxu ñen ke sondome tuwaxu he hilla kapano nga fare alayhi salatu wa salam aga kikata hilla kapano benu ya ikhwani itongondi ti tauhid rububiyya nga tauhid uluhiyya inyatuka kenyan fare nga te qulu la ilaha illa allah tuflihu kada koni nanti tongu bat kamanon tano maganta Allah kan takdar kita iga manan tuiti kammo ajal al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab idan wa manan tuwa sahih amma tuagu be gani ma'rifatu dhihni hakren tuagu bani ani tannin qamatin sondomen mana amma sabati sondomen no na sabunya ida tauhidul uluhiyya ida manan tun qima gollitai yahudunun kaga ida tawhidu li uluhiyya ida tu ma'rifatu dhihni haqqire ntuagunga yani mujarradu qawlu bil lisan na kunti nene ngabane tawhidu li uluhiyya arikai walakin ikhwani igama gollitai amaginaha idan ma'rifatul qalbi ani kannan kagaya ho hana anna tauhidun tu an condo menga na hilla kapen tu an condo men ga ken hilla kapen ne sikande na tauhidu golli na hilla kapen to gonon e watin ka da ma'rifatul qalb idan yere o hata jintenna sondo men tu agun yo hata jintenta hakren to agunga ado nenen ko nembane abu jahal di ikapallemu ida ida tu hakren to agunga ida ko ni ga gadi timaniya lalla nenan bane warni wa mananto la ilaha illallah amanan nikai walakin hima katina tu sonno men to agunga warni ganda tu sonno men to agunga inya gollini iganda tu sonno men to agunga tenne hilla kape nya to konon kanyere agati idha arafta ma gellanga no hontu hokebe zakartu laka ngara ken konanda ke muqaddima di mana ken tauhidul uluhiyya amanan ngani kebeya angana tu ma'rifatal qalbi ma'rifata qalbin sondomen to agunga wa arafta anga ashirka hillaka penga billahi ti alla ya angada da hillaka pen tuti alla kebe hakana ke keda atiful am ala al khas na sabunya yani hilla ka a ko ni gelli kitabe na jonga warna ngara tawhidin ko tawajib atta innan mani hilla ka kai watin keda na gontenga na kencagandi ho keregerenten kamma wa arafta shirka an gada hilla kappentu billahi ti alla ya alladhi hilla kappe kebe qala allah alla ga kem fihi kem billa kappe kibarendi ati inna allah haqiqa allah la yaghfiru allah antaghfarni an shiraka ina hillande ka hube ta ken Allah ya an ta farin den nya na seren su sudanga nan ga hillande ka ha ken Allah wa yaghfiru ma hon kafarni duna zalika ho kebe ga hilla ka pengure ranga ka ko danga ni be sudanga ni heti liman yamman danga ni ya sha'u aga ken mana aga ganna na gafarin den nya ken kamandangan النساء سورة النساء yere be ha kene ke hilla kape allah tinta ga farni sere sudanga nangana dabari yere honu daga iti hilla kape goren bana na shirkul akbar al min almilla milla kebe ga mugandi ni dinandi itanga na hilla kape goren dabari allah nta yam pananda mangana tubiya amma hilla kape tugunne kodu koye konan kunati allah tananga itu kuni hilla kafitugunnuye kun tambugandini manidi in tambugandini dinandi i kunti kenta ke nogondere amma tuwanu ñugonu daga iti hoha gani hilla kappe nga hogorenda ho tugu nangana dabari allah ntaga farni mangana tubiya tubu mbane ani hollakkenga aga gafarnandanga ni tubu halasintenga

aranya nanga kallaken kam mandali na danga na na farandangan idan adiga mun nga men so gna dere rahmatullah alayke hi goto en idan oku ga kebe konna nanga qaida hilla ka pen to gonya ga ho ya ho gore nda ho tugunne a to gonon sahem asuka humanten to gonon na sabunya tun konere nanti sere so agare hillandin ka hikeya in ta gafar nan dangani mangana tubi bakai kallen kane oro kallen gan kita mannan tubi tubu kena raga kem pakatinga Allah wa gafarni nkanga matubi kallen ga danyi hilla kapenya kama Allah nta gafarna nda kanjonda kanjonda kanjonda na kanjonda nta hona kanang amma gati wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha hube ga hilla kapen ranga Allah kutaun tana jenu wani na burgonondu magan daga na daga na ya la allah subhanahu wa ta'ala awa kun nu honu ngani wa manti nu honu da yarabe hakana ke ahlul kalami ti iti abadan mangana tubiya an gana kara junubu gorenya kamma allah ta nan dangan ahlus sunna wal jamaa daga nan di sereben da kara junubu goren kamma madama ken junubu ganta bugan islam a gundi ken junubu ga yati hilla kafe an ta bugan islam a gundi idan tahta almashi'a awa alla dunganya wurerunga arawanya na ana gafar hoda ngani aranya na anta gafar no hoda amma hube gano ngo ora ga wakile na al sunna wal jamaa nan tangala na kara kamalla anta gafar ni few ya hilla kape ada ngana junubu dabar kebe ga mugandin islama gondi warna mbugu islama gonna nduguta kembirenga allah ta ken kafarna mangana mani mangana jaga do halle amma anda jene nya anda gare ko anda wotana nya kunde gawarano tahta al mashi'a khawarijati serebe gana dabar allah ta yam fananda ngani kunti junubu gore nya ngana na imbenya mu'tazila tawaya kadingira ya imbendo jahannam do mena kane idan ma la asaf ga be anonga ahlu sunna walakin kama sala nyagam bini maka hatu ni gana se junubu goren kamma ti tu junubu goren koni angana tubi odo kallen na Allah wa yam fananda kanga ma tubi odo kallen na Allah ta yam fananda den ka junubu tugunnu ta kun ni gafar ni yamma ni yamma be agana so ti kene ahlul kalam e aqidanya ahlus sunna kebe go maka hilla ka pe Allah ta gafarni anga ma tubi odo kallen na an ga kara kan mallan ta gafarni walla anda hoda bara dan bugan islam awon kama da ban yudu bugore aga ni kunnunga anda gare ko walla anda kundi kawra kundi kawranu tahta al mashi'a andal nga Allah dangani ana yampa mandangan ana nya mamatu bimme akara junubu ke kamandal nga Allah dana yampa akamandangani warna junubu ken takinye hilla kapenga ajunubu ken takinye hoga kebe ga bugan islam awon no agana linga alla dangani yam pana kebe ga dangani arawa kamanga anabi ajuru bunun mpakenga amma tauhidin ga maga ga mabu islama walla garan ni nai kenni arjanna al sunna wal jamaa ka kamma amma kebe ga ni wandi haqunga kunga nga kinni kama anda sere magance anda sere na abure raga kundi kawara kunga anga kumpa kinni kama nunga walla kenga hegaga e eh, ini hosirenga anga mikire duna de lagara kota ina hosire tanju an bara jundi ne kina kamanga walla kenga he ga hosire kan tammaga ina aga gamme junubu hakka be na kewun junubu mu take magana kundi banken kamma idan an na kenyan mawadi mai sunda nyame aka manga kallin nanti almuflis sen kenya yamma mana kebe kitenga dura ko baka khairin tuko mantenga fara alaihi salatu salam ko ta da sahaba nu dikin ga idi serebe dinare ganta ma dirham ganta ma faran digam beti a cikin kenni sere aye qiyaman ko ta ariti sallenga ariti sumenga ariti jakanga ariti kariti kariti kay nka adani ada hokka dunadi ada hokka dunadi ada hojogi dunadi kembirenga kun na munuti hakunga golli surugamaxa ina i toñongunde ke xa qe nguta golli surundini kini kamannunga ma golli surunga ñeme sugadaga do e, kuɓenu xa qenga kamma kem berenga kutu ɓenu gana toxo golli sirantaxa maxa nan kini kunga iwa amen junubu ngutu kun kamannun junubundi ni kahamaxa sahem idan ke a toxoni mofili so a dagana duñi min na a dagana duñi in ben noxondi waliyasu billah arno kiske ñammoxoya sahe idan keɓe ha kene ke ya hilla kappen xibare a xoti xoti xoti xoti xote ñen ken palle cheikh lislam mohamad bin abdulhabati wa arafta dina allah angada allah dinanga angada kentu andalinganda antui allah dinanga alladi dina kebe arsala bihi rusula agada kefarun kiti kendina nuska nyugoti ba'atha bihi rusula agada kefarun kiti kenga suni manai min awwalihim gelli iho hananga ila akhirihim kati ila garenga alladi dina kebe la yaqbalu allah allah gantara gandini min ahadin gelli yambane ya dinan dina ya siwahu kentananga angada allah dinantu dina be agada kefarun kitayi ihana milagare dina be tunkanganta dina tanaragana serei na baraje kinanga na arjanna kinanga maganta ken dina kengan islamagonga waarafta antu ixaxadi ma honga hokebe asbaha galibu nnasi sorompo gabe anda sorompo gelebunte koy françaisngatini majorte mana sorompo gabe galagari ayilla karke ni kenye ando hon qagatu sorompo gabe galagari fihi de min aljahali gelli hada tike tikeya kanna altawhidu wa didduhu mana sorompo gabe galagari tike ya mana ti tawhidi ngado tauhidin tainenga warni sorompo gabe anonga ko ken kotoga dangi gombe inta ho tawhidi tauhididi

ngara konan dangani sondome agoya mana an gana tauhidi ke haqiqa an ngana kantu kenan tauhidul uluhiyya nga wa arafta shirka billah anda hilla kapentu ti allah mana na hilla ka huti allah anda kentu wa arafta dinallah anda allah dinan kaxatu dina be da kefarun kiti kenga tandi wa arafta ma asbaha galibu nas fihi min aljahl hada. anda hon qaga ho kebe be sorompo gabe gala gari kende ni sankinta ti tauhidin do hilla penga kutwanu na kutwaru na gati be hakene kai afadaka awanken faida na mana awanna hana fa'idataini na hanu hilliya an gana kuna gatuti kuna gati wanna hana na hanu hilliya anda tauhidin tu anda hilla kapentu anda alla dinantu anda sorompo gabiano nga inta tauhidin manantu inda hilla kapentu angana kunagatitu tu agunga ken nahana nahanu hilliya alula nahahananga alfarahu sewenga bifadlillahi ti alla agunga wa rahmatihi ado nga mana ado anemanga nuska nyugoti bi rahmatihi na hahana ni kannan kaga seyo ngati Allah fasongon tagunga adu Allah subhanahu wa ta'ala ne manga kama qala ta'ala ko Allah ga timo gombe kallan ke gani qul fara muhammad alayhi salatu wassalam an kennanti bi fadlillahi ti Allah fasongon tagunga jalalaini ta al-islam wa bi rahmatihi adu ti ahinna jalalaini ti al-qur'an mana ane manga فبذلك تكن جلاليرتي الفضل والرحمة تكن فسنون تاغو دا كم بنيا ما تكن فسنون تاغو تكن ما قرآن إيه إسلام وغاد قرآن فليفرحوا ألا غره بينو وارجاغ كوه الليا إكا من ننيغلي هو كبه إغدا كتا خير إكتا هو كم فسنون تا مما دينا تهوه سكه منتنغا yajma'una iga ken kappa me gelli duna dun kalle ya dina gantadi sahib idan jalale dan kelle taqrib ken na mana nya tinton ni wala ken anta ko ni nanti ayan cuma nan no ga ken gara ko mo amma ken kan nan qara e taqrib ken tinton den nya ina mana tinton di anga hamin mo idan allah subhanahu wa ta'ala ke aya be ha kana kada bangan ti Allah na ifa songon ta gunya da na salama hun kinanga na kande kinanga na tauhidin kinanga Allah dan mari nan tan nan nyagali tikeng sahem ata sabun ni an angara kebe kita kenyam pasongon ta dinan ta ho anda binne soronga ken kapa me dunadi har duna su gana nyang kallenga tauhidi serebe gada kita aka manya kallen nan pasongon ta dinan dan kalle ke duna su kan tanya na serebana kalle amadu minyana serebana kallan tanya na serebana kalle kai amma gananya nan ti duna nan kallenye tauhidin tamma ke tauhidin ngama ga aga leke am pasongon ta dinan tan kalle ke ikhwani serebe gare sasa gana tanda ho kita izinu nun amma walla kenga he kompanyi qoru ngamma walla kenga he anna buru gore kita walla hoygo aka hayndi nyagalu be gan kita. nan ta men ta sere maga. walla me maga bo nyagalu be gan kita nyi mena mire kenga walla har sina be anga nan manan kungenga kita kitta nyagalu be gan ngam anga tanga nyagalini tawa nan nan kawa nyagalin tay mada ma halal na bre nyaga nan nan kawa nyagalin huano kebe gam pasongon take anga na kita tungkan tan nan nyagalin tike nga au islam au mpo po na kita tungkan tan nan nyagalin al farahu hilwani huano nga mahmud ken gantenyan kebe hakene ka anga na kita nan nyagalin ti khairike ken gantenyan amma hoano nga mazmumun kembe gunte ne kenna nyan jangka maka wacca tanda hoy go kita nandundara ko tanda hoy go kita qarun qissan ditunkanti inna allah la yuhibbul farihin alla anta jangka maka wacca no nga anta kumunda mana nga anta kumunda. idan serebe gana tauhidin kita annan kawa annan nyagaliti tauhidi keya sahe angana kuna gati tusu anda tauhidun tu anda hilla kapen tu anda allah dinan tu anda serempo kapen kabenta tauhidin manan tu ikhwani an kembe gada tu kuna ngana kuna kati tu an ga nyagali ni tike na hakore ni kai an ga kawana nyagali hillandin ni kannan kaga ya surati yunus wa afadaka kuna kati biya kana ka itwaunga awanken hana aidan qadi al khawfa kannenga al azima ke be qorengani na sabunya an gana miri nan tike tauhidi be ha kene ka wan ma soro da kitanan kaso makara kamma i wulla garunga i bugu islama gundi i wulla garunga i rohilla kapende awa anna hana gadi an ga kanna kani gotenga warna tan wulla garuntu aranya na wulla garunna to miltu karaganna ro hotanadi aranya na an wulla garunna to sino karaganna ro hotanadi idan an ga kanna an wulla garunga an ta taganya na mogobe ya la tauhidi ka dume na maganta tu ya la wadu gutananga wa ta tu idan an gana ku hinu na ati to awa kunna hanu hillikin nan na hanan ni kannan kaga e nyagalu warni anna ho kita siren cuma me kita billahi alaikum kuna ati serebe gitu dunadi aro serebe ganti tu kannan gabenni kebe ganti to gabenni sahem nda tauhidin tu nda hilla kapen tu alla dinan pa ganga ni keben datu nda to ga serem po gaben ta tauhidin manan tu nda hilla kapen pa gantu serem po gaben ta ketu idan an gana kunna gati tu kunna qoru hilli awa kunna hanan an ga sewno alla gara fasongon ta go be nyangan dangan an gana hanken gran kara an ga gillino ko tambe ho hon tanga tapudo ba gano do mana mana kibaru ga hedi an ga gillino jike suntanga magantanga sare modi be ho hondan kitan killunta yang kan ho ma magantan ga girke be gujan ma adin ngara killati kundwa hinna suga dan kitanga yang kan ho da tinna ke sadaka bugandi hinna suga dan kitan killun yang kana na ke droma to in kitenga maka metam tampinde ngar ho wadi maka ko nan maka ho gabe amma an kelli tunga nga anda tauhidi ke hakika tu yala an ken tawanna nyagali tikenga lasak annan kawan nan nyagali tay gelanga da kita hakika nye anga nyagali ni tay amma kannan kawanonga warni islamin na ku hillana ga al khawf war raja kanna do jike anga kanna ga ga hakati su yala nga kalla ka tauhidi kamawa kan soda su nyime kamma adaga ke dingire abu tauhidin kamma kan soda su nyime kamma adaga kara sage kata modinunga kan so oda su nyime kamma ni sunna gumi a sage kata bidangumunga garso da sunyi ne kam make tauhida din ka la gare ngaro kadi idan an ga kan naga di kan nem pogore amma kan ne ne al khawfa al azima awanna hana kan ne kan ne kebe gani kan no ci man ni kanu la nga kanu nga kanu sere nga ke sunu kan ne nyugo an la garu buru ame kan ne tanonga na sabun ya lagar burunga nan kita ikhwani ulalin ta wa ta halle lagar burunga nan kita nyagalun ta halle bada kan nan yar kita killu ta kan tanon idan kunna gati be ha kana ke e wa kunna hanu hilli kin serenga ya rabbi arno o warja kunna hanu hilli ona nyagalo gala tauhid be kita asala ngana tingema tin magal sikita togo numere magal sikita maitaji sigindi mawru mobility makanya makanya makanya ngar ni ko me kya nyi ma nan manan ko nganya ma nyakundu nyakundu nkanda tauhidin kita wani nyagali tere nga ngana miri manan ko ngam bono walla ke bono nyagali kem pakati manan ko nganya ma nyi mani ti tauhidin di kem pakati manan ko ngabe ke gimma ti me nyi mani tu hilla kapendi sasa mpai kena kunti makan kanda tauhidin tunda hilla kapentu nda dina sahan tu nda nda tuka ga din nanti mba ne serem pe ga banya na duna na ganta tu warno hoga be anonga kunta to amaga iga mo gombe be suna kundunya ita amma ngana to anyi ma tu nanti hinta kanya mo da amma hara go ngari anga kawana sere go to ana gor gor gore nyen ka ngana daga nuku go na honne garano ngana ranti nan karam go ke dia aho honta garona nyimunga kadi allah ta tirin kana imi warna an kenga ne wanda hati man pas mana duna suna kenga arla janka honu tana gungu tana wa waxe tana ken ta seda idan kunna hanu hilli be ha kirke ya awanna hana kunna hanu hilla ya rabbi arno nya yemmu nga yemmu be no igana heno kunna hanu hilli sahih ikhwani an ga ngalla sallallahu alaihi muhammad bin abdul wahhab ha ya hilla kapano ko ane magan kutu nanti jahilinu nyane ha tunani ma an kutun nan ti wattu ni ga masala ti wal kuffarul juhal maqta al khamis ken gondi sahih kem palle ati ya alamuna idan ani ma an kutu ti jahila ko ani ma an kutu ti maniya tuyan kare. sahih ona ta gani ma an kutu ti jahila ko ngano kube amma nan peti nan ti tuwa ho ho wonti maga diga men manan ni kannan kagai la ilaha illa allah manan lugan di wakentu mana hilla kapano ku iwakentu idan doken cabu ya wi makan kutun nanti mani nanti ma ayi makan kutun nanti mani haga tunu nanti tuano nyani na sabu nya wala ilaha illa allah mana ke lugatan wakentu amma haga tunu ayi makan kutun tijahila ko ya li adamil amali gollim bala gundanga nangana na hontanga magolli te kafunyan wa bi itibari shari'a ado ti sare an kaga ta sendi sare ande sare ben da hota ga magolli ta do jahilun cin bani ayan boron ta jahilin warni hujan ci ga ken kamma kenya ni iti sare be ga da honto ga magolli tai an na kaman kirinan timani nan ti jahil sankin tan sahem kudu hon maga daga ti tanaqudu nga maga kitabe kade la tanaqudun ta maga igatu loan to awun ngai mata hison no menga dingira nyugo na wati ni watu amma igama golli tai igama tu sondomen to awun nga dingira nyugo na yake le ti jahilinu nga jiki kenta nyana kama muskilai idan al maqta'u sabi' kuti nyarundinga halil jahalu والتأويل عذر أو ليس بعذر في الشرك الأكبر يا لو جاهل غنى أن أنتهي لك في بغورين أن أنتت ولا آها أن كنده لك في غورك وري أن فصر وطني يا لا لنجوراني كنوا ما آها لنجوره صحيح مثلا سريغو akenga ah, anta hilla fi gore ke antatu aken kona ta yala o watini kani lenjuru dangani wa nan ta tantara gene tike ta tuwa ma aha seretana wanonga kenga hilla fi gore ka da wure fasar hotanai nkaga da wure fasar ke be awure hetikenga yala ku hillini lenjuru ai ikamannun dangani nanti intara geneta inta yangan katenata ma aha lenjuru heti ku hilliya i kamannun dangan sahe nga jika kada habi serebe ganta hilla katu gorentu ado serebe ga aken nga tun ka aken da fasar mogotana ama hami hami sahanteya akamanga yala o watini lenjuru nyani ki akamanga hontaiwa ma'aha ke tillen juri an na kaman sahem idan yere bai haike na ke iwatin ke masare dangane kashfu shubuhatin de min asabil masail fi tauhid kya galli masala nun pokoten a tauhidin di wa ashaqqil masail tauhidin masalun ne kiyani masala kotu kotu kotu kotu kotu kotu yala serebe ganta jahila guntu lenjura ni kenga kamanda masalan serego akenta anta anta anta hotu tauhid di abira kunnunya maga kalla yala wati ni kahirinya ne ma o abara tauhid nga ma wati na lenjuru nga dangan ado serego ga kenda fasaru hota nai ho gana rana ti kema nan ni makka kahirnunye walla nati amanan ni kufo fulana amanan ni ko amanan ni kwai abire kenya kamma maga kalla yala otina lenjuru nga dangani wa maaha otina lenjuru ta kaman dangan nga jike ha me kitadi sahib ke masala be kene ke ya ahlu sunna wal jamaa do mena gane imenu atharul jadala ida me sore nga ida girndi ke masala de kashfu shubhatin masala sun ta kashfu shubhatin nume sore nga da batte ko ke dingira ya warni honu da hami iban burenga honu gada hami hami sahantenga warni honu da hami nan ti Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ada silaminun kahirnao sahem honu gaga da koy ti ada soro gonu bugandi di ananyu kunni dinan dun nye. an ga sere gon Allah ka su tun cu suka mantan wutu in ka yere ke masala be hakana ka watini in ta dungina tike masaina sahe na sabun ya aka ma ha mi ha mi sahan tenga kitabun yugo na danga nyini ga hibe nyana ke masala sharhun danga inta me nyana kasu shubatun kutenyi me anani ga o kutongon din tenga tay nan dike masala be ha kana kai awa masala num po nenga ada awa masala num po mo mo ada awa gelli masala kubenuga hadamaren men condo men ñurwandini na killu kullen koyanga yani binisbati ilay anga nin ketirndi njatini laysa fihi gumud kebe hay kene ke bite hohontadi ñagambi hohontadi masala be gana kullenyani allahumma tona kore gwano ngannan karanto ko allah hamini mogoy goda wantan pindini amma tona korungano kunda hami hami sahantenga nga na kono ku ga benu ga hiji tuano ya oda hami tikun cababunga nanti ke masaila anke da hami lanki sinya kamma amma hami hakikan kamma sahib idan yere kunnu fil ghalib sere gabe anonga irnike masaila wutu igana mun da shaykhul islam muhammad bin abdulhab na tanu nya kamma nanti yala kasu shubuhati de amma soron bugan islam agun no gonda na islaminu wa amma islaminu nya kahirnu ngawa ke gon mutatarrif nyai eh ahlul takfir mana soron kafir na gunu kundu do kundu ona tila kempo honte sahem fa hati su hada mare manga manu kube hami anyi mea tuhuma nan tinke maire hami nka tanan tuhuma nanti agada kebe koni agada kebe saha hati su anyi mea tuhuma maire amma nga kebe terin kana tanan kasetindi walla nga kebe karna tanan kitabendi maga tuhuma madalile ngana bangandangani kenya ni gonu ngano nga hari ganan kasen terin ka ucinne akem pame ganta kebe ta du tuhuma na de anan kenya tuhuma na awa usajin dan keke madunga tai ana daga hinu nyugo turi ni ni niri na nga nyini hinta kenya mogodi sahel hagati su anke nyimme ando atuhuma nan dike to awon timma masalan hagati nyugo ya ho onyi ya gon kibarenga nanti serebe araganta ya garena fagana aranta ya garena fagana ya gon ya ta kama sahih to anu nyugo no daga iti serebe araganta ya garena fagana aranta ya garen pajun curo na iti ya gon baka na sabun ya aranta ya garen birandi ya garo wa na hankenya eh, an bire hankenya wa ai gana minni a hajunun kalli ne serebe allah ta rame kinna allah ta hito ata ne ko kinna teweti iganda allah ta kinna ji allah ta kinne sahura ka allah ta kinne otini ya garen nan to yala no de nye kundunga ga ga do mewa idan itike kamanga ya garen mun da ya kunguru ya ho ano nga kenga ati tikitu ku gono ni hami ti yala o kebe gari fare ngale alayhi salatu wassalam na turundi nanti faren niya ke mana ya gare be gare nan ta faren niya ya faren magani ya gare de sahaba nyugo no no ken kanadi faren da tun du tampo ngo homa kitama hari me gam binne ndorom ma ma kitama sahem faren na ya gare ke ya ginda ga qur'ana betu ana ya gare ke tong ken idan aka man dikabe hakene ke ho hon tamaga kam mo ha no gatini kullu ita alhamdulillah hati su tuhuman nan minna an kan bange maka tanan tuhuma ikhwani soro hillano maka bane nga miskina nyani honta maka nkara wada kana golli kota suna iganden kini iya kenga ado keranta ya gare fewu fewu feu feu ili ni bane wa kebe ke sahaba be ne ke miskina nyani honta magan qaraya garin birandini arada kana golli na liya ka ke birandi honta maga har me gambin ne makita maga faran na yaginde wannan arada kana golli na birandi ko ta sara daga na sarboga ga yin arada kana golli suron maga aga birandi in ka kiten na kannan ka ka masrebe raganta birandi aranta na faga na feu kiten na kya kamma amma man daga tike madunga ke warni ke hadisa no har melam binnan doron mamma kitama idan sasa hami hami bala gunna minna akanya no kunga matwanon kite akanya makite pahami hadisa manan ta nanti ma eh, eh hadisa manan ta nanti serebe garagante dini anya kai tike ya la ke sahaba be hakina kene ke radiallahu anu honta ma gade. har mega minan dor mamma kita maga walakin ara gollina na gare birandi sere gwano nga lenki ho hon ta maga kara ara ya gare brandi ni amma gwano nga kellan ta gare brandi idan idan kusuro tel lawanya na bane wa ha iran tanya na bane idan hodo min tirni ni ke eh, dars nyugande awo hari rigire hotana din tirna amma ken kam mamma e tradu nya kamma ken na tirni tirni ne kun numba na idan ikhwan do kan jawun dangani hagati sutwano ndigamu magi tuhuma an kanya mananti make dingira hami kitabe aga ni kasete aga nangara tenga tinke make dingira hami amma an gana itinera da futun da bari walla da kyanya manna ni kana hunya kamana ta kamanga da futun da bari. kan nan ta dankana kama eh, khata ma maga jawnan kiti siren kan matiken idan na diga mangilo ke kama sala junga denga na sabunya ay gonu nga mankange be girdinere mankange ho hontanong sahem shaykhul islam muhammad bin abdullah yere be hakina ke ke masala nyarundi ama islami nya kahiriya ama kahiri garo ni islam a gono gonde ama sere buga di islam a gono gondi list ganta maga aga soron to gonja hana karsa ni islami nga karsa ni kahirin amma koni kitabe ke dere ga nan ti serebe da kashu shuhatin qara anna qaima mana anna list nyauta anna soron to gonta fulana an ken ngal tauhid nyamma nyana nga fulana an ken ngam bugu tauhid ndi amma ken ko nere adiga mun kan ta ken manan konne amma ada qaida nyugare ti insha Allah Allah gana ko irinten ko ya o sene qaida ke kamma walakin okuna dunten ga gunya kamma gelo dina ngal sunna wal jamaa sahib sare andi sere gana e junubu su dabar ne an gara ga tu junubu kai hinu siki wanon ho hanan ni kannan qara ya kuna aliman yi tuwanai timaniya ti agar hibe dabari sahih hillandi an ya yakuna mukhtaran anyi sugandana ya mana anyi ay me mani a sugandina dabari bimana alla kuna mukrahan amma ganyi gada neqiya sahe amma ganya igada neqiya nyammo susuni anyi ay magara sugandi na dabari sikandinga ay yakuna qasidan anyi agada hike keregira na dabari idan anna junubu dabari anga junubu ket sereman porse anyi manda sugandi na dabari epi anna keregira na dabari sasa watini mani junubu nganga kedi nka anda junubu dabari anta junubu ketu walla kenga he kaga idan porsi nan karaba walla kenga he anda afasar hotanai sahe an ken dawre hami hotana anda dabar tikenye yala watinu junubu wanga wa kusiki suka humanten dalilu nga nonga imisalu nga nonga o kitabun no wanda Allah nda koyirin ten koyi Allah ndo onkin inshallah o ge aliman atainan likannan jahilan mukhtaran mukrahan qasidan atainan likannan tauhidin kamano